Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ba wai magani ne babu ba, a'a. Kamar abin da ake kiran allurar rigakafi ita ce ta yi karanci. Malam Mahamidu Illo kenan, daraktan yada labaru a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar akan bulan annobar sankarau a ƙasar. Bullar wannan annoba za mu ƙara dubawa a wannan fili na lafiya uwa jiki. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda ba za ku rasa ji ba an samu bulla annobar sankaro a jamhuriyar Nijar har mata ta kisa. To amma bayan da aka samu bullar wannan annoba, wasu suka yi ta yaya ta jita-jitan cewa jamhuriyar Nijar ba ta da ko kuma tana karancin maganin jinya. Domin jin ainihin halin da ake ciki na tuntuɓi Malam Muhammadu Ilo, daraktan yada labaru a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar ɗin. Ga bayanin da ya fara yi mini. Abin da zan shaida muku shi ne lalle akwai annoba ta ciwon sankarau. Amma abin da yake ba wai magani ne babu ba a'a. kamar abin da ake kiran allurar rigakafi ita ce ta yi karanci amma magani na a ce mutum ya kamu a je a mai magani cikin gidan likita dukkan Nijar ko ina haka na likita ko ina an kai magani don a shawo kan wannan abu. Amma e eh, yawwa abin da babu ne ko in ce ya yi karanci ne na rigakafi yanzu yanzu yanzu muka kare eh, mitin da da shugabannin da'irin yamai da ince sarakuna da kuma duka wanda ke kula da unguwanni duka na yamai yanzu yanzu mu kare da su an kawo abin da ya kai abin za a yi mutum shawa mutum dubu ɗari biyu wanda aka kawo yau din ma muna jiran wasu yau dai bakwai ko? Eh. Bakwai ga watan Mayu. To eh. muna jiran kuma za a kawo wasu wasu abin na shaushawa. Amma mutane ya kamata su gane cewa ba wai magani ne bawu ba akwai magani alluran rigakafi ne ba eh na eh na rigakafi shine yayi karanci kuma a duniya ne yayi karanci ba wai Niger bane kawai a'a to ya zuwa yanzu mutane nawa kuka tabbatar sun kamu da cutar kuma nawa ta kashe to yau ta kin san jimmai akwai wani abun da ke faruwa lokacin duk abu ya tashi irin wannan eh kin san muna shaidawa mutane cewa in ka ji kaman kana jin zazzabi ko eh. ko kana harasuwa ko kuma a ce kanka yana ciwo har ya kai a ce kaman wajen wuya a ce mutum bai iya ya jujuya shi da kyau ko kuma a ce wajen karamin yaro eh, maɗiga a ce ta haɗa haka ko eh. abu ne wanda yake in akwai shi in aka riga aka shaida ma mutane da irin wannan magana ko to lokacin da kaga kana ciwon kai ko kaga kana zabi ai gudu za ka yi ko ka ji kai tsammanin cewar ciwon na abun shi ne a'a sai ya zama kamar mutane da yawa suna zuwa saboda wasu zabi ne gare su wasu kuma ciwon kai ne kawai wasu har suwa suka yi sai a ji tsoro to yau irin da masu ciyan da wanda irin wanda shaida muku yanzu an yi lissafin kamar mutum dubu hudu da ɗari biyar da sittin da shidda har eh, biyar ga watan nan da muke ciki to kuma wanda aka samu suka aka alaji kansu mutum ɗari uku ne da biyu su kuma ba wai an tabbatar cewa duka wannan ce ya kashe su ba amma dai wanda wanda suka wanda suka ga ga irin adadin su ta ce kuma ai kun samu shawa din ko an samu allurar rigakafi kenan kuma kuna tsammanin samun ƙari eh muna muna muna jiran ƙari insha Allah saboda hakan an samu dinin za a je duka yankunan jamhuriyar Nijar ne ai wannan alluran ta ko da yake a birnin Niamey ne a annobar ta fi tsanani eh kin san ta yi tsanani a abin da muke kira mu nan kaman cikin area area din da akwai kaman akwai giyar nan yamai to ta biyu ita ce ta fi kamuwa sai aka gano cewar ya kamata a ƙara karfi nan wajen saboda a keɓe eh, a keɓe eh. to sai ya zama yake mai duka game ne ake sai muka ce to duka unguwan eh, in je da'irar da'irar daga biyar ko ina duka aje a yi idan za a yi allurar kuma da hakimai da kowa muka shirya wannan abin sun gane Eh, ko in mun gane juna insha Allah za a je a yi wannan kuma mun gano cewar akwai yara wanda ba su zuwa makaranta mun ce a yi kokari su ma a tun da an riga an yi littafin su an gano cewar akwai wanda ba su zuwa makaranta su ma za a yi musu allura insha Allah saboda minista ya yi ya yi magana bisa ga wannan yace wanda bai je lakwal ba ba laifin shi bane amma ya kamata shi ma a kula da shi kenan hakiman sun ji magana kuma in Allah ya yarda in ba fara yau ba ina tsammanin ga gobe insha Allah za su fara saboda maganin eh, eh, shaitawa abin shaitawa din duka yana hannun to ya zuwa yanzu din nan duk wanda ya kamu da cutar ana keɓe shi ne a wani wuri na musamman akwai wani wuri na musamman ne da gwamnati ta kafa na jinyan waɗanda suka kamu da sankarau eh ai kin san jin mai ciwo ne wanda shekara shekaru akan same shi wai ba dole wai sai an keɓe ba ciwo ne kamar saurin ciwon to abin da ta yana ba tsoro ne saboda mutane suna ganin wasu wasu suka mutu in ni kamas. Ana yada ta hmm? ai, ana yadawa mutum yana iya ba wani yana Ana yada saboda cikin iska ne abin yake. Amma amma mu abin da muka ce mutane shine muna kira gare su cewar da mutum ya ga alamu abu ko kaɗan yake kai ya yi wasa ya gudu ya je gidan likita saboda in ka je gidan likita da in ka je da saurin nan to da sauri kuwa in sha Allahu, za ka samu ka warke. tunda maganin ya akwai shi kuma kyauta ake shi ba a tambayan dala ga mutum. To yanzu wannan shashawa ɗin da kuka fara samu za ka iya mana hasashen koyaushe za a gama yi? To ai mu mun sa a ce in da hali mun yi ma duka yaran da muka muka keɓe. Na haka kenan ba wai ni ne zan ce garin za a kare ba a'a saboda irin adadin yaran in ga kenan in kamar mun ce mun yi niyyar mu sa kamar tim tim tim ko Eh. kamar mu ce mun sa tim ɗari biyu yanzu da muka lita sai muka an sa ɗari hudu da wani abu da kin gani yana ya an je can ma can eh, eh, wajen masu aiki a nan yamai suna iya su hango cewar kuma ya kamata a yi ƙari kenan mu abin da muke so mutane su samu wannan shashan ba ba ba wai za a ce wai mu ƙari yanzu ba ko ko in an jima'a to daga ƙarshe wani kira za ka sake wa jama'a To kiran da nake musu shine na cewar shi dai wannan ciwo ne kamar sauran ciwo kuma gwamnati ya yi kokari yadda ya kamata aka sa magani ko ina cikin ƙasar nan. Kenan duk inda ka je cikin Nijar insha Allahu za ka sami garbo daga gidan likitoci gidan likita saboda ka sami magani na wannan abu. Kuma na shawa insha Allahu yadda minista ya ce kuma muna shaida ma duniya duk gaba ɗaya cewar ana na ana kokari kai ka san eh, ce miki jimai ba inda ba a shiga ba cewar inda za a samu shaushawan nan za a nema kenan gwamnati yana bisa ga wannan abun yana kulawa kuma wallahi kokarin da ake yi yanzu dai mutanen da muke nan eh, da su lokaci lokaci duka da ba su gane ba amma yanzu da muke ta sashe damu suna gani kuma sun ji gabakin in ce gabakin da bai karya inda minista ya shaida duka kaman kungiyoyi na duniya masu kula da harkar lafiya duka sun shaida musu abin irin cikin abin da ake kenan insha Allahu kokari kuma sai wanda ya karu kuma magani na ce cikin ƙasa ko ina akwai shi kenan a kula kawai a je da sauri saboda a samu insha Allahu ko ya kama mutum ya samu ya kubuta. To Allah ya sauke Allah ƙara sauƙi. Amin amin mai Daraktan yaɗa labaru a ma'aikatar kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar. Kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, domin kuwa ana ƙoƙarin shawo kan ɓullar annobar sankarau sai kuma aka ba da labarin cewa an samu ɓullar annobar murar tsuntsaye. Malam Salihu Isyaku shine daraktan kiwon lafiya a ma'aikatar kula da dabbobi ta jamhuriyar Nijar ya yi bayanin yadda aka samu bulla annobar wannan cuta da kuma matakan da gwamnati take ɗauka. A farko dai sai in ce mun samu kama mutuwar tsuntsaye ne da dama a cikin wata gona ko in ce wani mutum mai gona mai zaman kanshi. Eh. ya samu mutuwar tsuntsaye da dama abin da ya tada mana hankali kaɗan. muka ɗauki jini da kuma sauran abubuwa duka wanda ya kamata a ɗauka na control muka tura a bari kitanya mai suka tabbatar muna cewa akwai alamun mura tsuntsaye a cikin gurin to har da haka tunda a cikin kungiyar duniya gaba ɗaya akwai musamman eh, laboratory wannan da aka cewa na fadu a can ƙasar italy eh. shine kungiya ta oea ta ba dama ya bayyanar da wannan mura tsuntsayen muka tura wannan sample in a italy daga can shekaran je ashirin ga watan afril wannan da ya wuce suka ba mu bayanin cewa lalle wannan gonan tana ɗauke da ƙwayar cuta wadda ake ce ma H5N1 ko H5N1 eh, a Ingilisanci kenan. To yanzu kenan. Wannan abu yasa muka ɗauki matakai eh, da gaggawa kahin ma musamman a samu Eh, tabbacin cewa ita ce da babban hukuma ta minista na elevage na nyamai na ma'aikatar dabbobi suka ce mana akwai alamu mun ɗauki matakai musamman na cikin gida wanda yake mun hana mun hana duk wata kaza daga Najeriya ta shigo a cikin ƙasar Maraɗi ko kuma duk wata kaza da a cikin Maraɗi ta huta da cikin Maraɗi zuwa wata jiha wannan kuma tare da ƙoƙarin eh, jami'an tsaro da likitocin dabbobi To yanzu akwai waɗanda suka kamu da mutane da suka kamu da murar tsuntsayen ne? ko alama duka wannan suna cikin matakan da aka ɗauka bakin lokacin da muka samu labarin lalle mura tsuntsayen ta tabbata daga wannan ƙasar ta italy e, gwamnatin ƙasa musamman ya rugo a gaggauce muka zo muka samu wannan gonan musamman duka gaba ɗaya muka tattaka duka wani kaza da a ciki da abin muka kashe cikin gonan nan wajen kaza dubu biyu da ɗari hudu da arba'in To da kace eh, da kace kun hana kaji shigowa daga Najeriya waɗannan kajin da aka tabbatar suna ɗauke da mura tsuntsaye ɗin daga Najeriya suka fito kuma me yasa ne Najeriya ne kaɗai aka daga Najeriya kaɗai Nijar take siyo kaji? Abin da ya samu ka hana daga Najeriya su shigo kahin mu mu samu wannan allobar. A cikin satin Najeriya ta riga ta bayyanar da kanta cewa ita tana ɗauke da wannan cutar. kenan mu matakai ne wanda tunda suka bayyana da cewa akwai wannan cutar sai muka ɗauki matakai musamman na hana shigowar kazin. Malam Salihu Isaku bai gama yin bayani ba, to amma saboda ƙurewar lokaci sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. Kuma a yi mana aikin gafarar rashin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. Babu mai hoji da babu mai da a san da ke ya kace duniya ana ta wani kaje a ana rawa kuji na wani mai je ke da ya uwar jiki babu mai da ke a sai da ce ka ce loliya ana ta wani kari ba ana rawa ku